ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio, za a kuma iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Da ni Amina Buhari auna. duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda a yau ma hudu ga watan Disamba shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan rage kudaden jamfon da aka yi da gwamnatin Najeriya ta yi. Shi ne za a samu karuwar yawan ɗaliban da za su zane ita wannan jarabawa. Abu na biyu kuma iyaye za su samu sauƙi na ragowai kuɗin da suke kashewa domin biya maɗiyansu jarabawai. mai daula kin san satin da ya gabata gwamnatin najeriya ta fitar da dokar rage kudaden sayan fom din jam na jarabawa da ɗalibai ke yi na shiga jami'a don haka ne a yau wakilin sashen hausa zaradin sani ya tattauna mana da ɗalibai domin mu ji ta bakin su akan wannan lamarin. ma dalla yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce wane irin tasiri wannan matakin na rage kudaden fom din jam zai yi a fannin neman ilimi da matasa ke yi ga kuma yadda kuka ansa mana. farko a yau ya fito ne daga wurin Buhari Yahya Nguru inda ya ce Yau da gobe, hakika wannan rage kuɗi da gwamnatin Najeriya ta yi na jam ya yi kaɗan, yana da kyau a ƙara rage kuɗin, don haka rage kuɗin ba zai yi wani tasiri ba. sai mustapha nura ciranci inda shi kuma cewa eh, gaskiya mun ji daɗi allah ya taimaka Sako kuma daga Yusuf Babangaje inda ya ce hakika wannan zai ba wa 'ya'yan talakawa damar shiga makarantun gaba To sai Maryam Hamisu Bungudu inda ta ce yau da gobe eh muna goyon bayan rage kudaden jarabawar jam da gwamnatin tarayya ta yi to amma ba a nan gizo ke sakar ba ganin yadda ɗimbin matasa ke kammala karatu amma ba su da ayyuka. Amsa na gaba kuma ya fito ne daga wurin Musa Sale Potiskum inda ya ce salam yau da gobe hakika zai yi matukar tasiri wajen bawa 'ya'yan talakawa damar rubuta jarrabawar. sai abdul abdulhamid inda yake cewa yau da gobe rage kudin jam ba shi bane da mahimmanci ga ci gaban dalibai rage kudin shiga manyan makarantu gaba da sakandare zai fi tasiri sai kuma amsan yusuf cimbi naija inda ya ce salam yau da gobe hakika rake waɗannan kudaden abin farin ciki ne muna fatan su ma matasan za su ƙara dagewa wajen neman ilimi sai Aisha barista Chole Maska tare da Aishatu Isiyaku inda suke cewa Hakika mu kan muna jinjina wa shugaba Muhammadu Buhari akan wannan kokarin na rage kudin jam da neko. Sai kuma amsa daga wurin Abdulsalam Aliyu Daura inda ya ce, Salam yau da gobe, ni a ganina zai taimaka sosai wajen ci gaban ilimin matasa a Najeriya. To sai bin Abdullah Bajude shi kuma ce waye rage kudin fom ɗin jam muna maraba da shi amma muna fata za a mai da sakamakon jarabawa ya zama dindindir kamar yadda ake yi da sakamakon neko da waye. daga nan kuma sai sakon hafizu balarabe gusau inda ya ce hakika zai yi tasiri kwarai da gaske musamman yadda matasa ke fuskantar ganin sun nemi gurbin shiga makarantar jami'a amma ba su da kuɗin sayan fom sai nura ahmad cewa gaskiya wannan siyasa ce sai kuma saƙon wahab ali inda ya ce to wai tun can ba a rage ba sai yanzu to mala wahab ai yanzu an rage ci gaba ne Shi ne kullum ana samun ci gaba kuma ana samun sauyi to sai zainab musa mai aduwa cewa ta fatan alkhairi gare ku to mun gode zainab mu muna maki fatan alkhairi sai kuma sakon adam bin idris inda ya ce ragewan yayi kaɗan Sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Emmanuel Linus inda yake cewa hakika rage kudaden jam da gwamnatin Najeriya ta yi ya yi daidai sai dai yadda malaman jami'o'i ke ci gaba da yi Allah dai ya kyauta. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu bari mu ji ta bakin ɗalibai akan yadda suke ganin wannan lamarin. Jama'a masu sauraron wannan shiri na yau da gobe sannan mun sake sada da ku a cikin wannan shiri shirin da sashen Hausa na murya Amurka yake kawo muku domin ƙara faɗakarwa musamman ga matasa. Wannan shiri na yau talata 4 ga watan Disamba za mu tattauna ne da wasu ɗalibai akan yadda suke kallon ko akwai wani tasiri na rage masu kuɗin jarabawa share fagen shiga jami'a wato jam tare da kuma Malam Sunusi Faskari wanda shi ma zai mana fashin baki dangane da rage waɗannan kuɗa. To a biyo ne ne domin jin cikakken shirin tare da ni Zaraddin Sani Funtuwa. Sunan ki zaki gabatar min. Eh, Na'ima Lawal Garba. To malama Na'ima gwamnati ta rage kuɗin jarabawa share fagen shiga jami'a wato jam. Ya kike kallon wannan rage kuɗi zai tasiri kuwa? Ai tasiri ko sosai gaskiya muna farin ciki muna jin daɗi a matsayin mu na ɗalibai waɗanda muke so mu ma mu ci gaba da karatu. Gaskiya rage kuɗin da gwamnati ce akan wanda jarabawa ta jam ba karamin farin ciki muka ba kuma mun ji daɗi saboda kannanmu da mu da yayyanmu kowanne zai samu damar wucewa makaranta idan wani kaga idan wani yana da halin biyan dubu bakwai kuɗin jam idan wani bai da halin hakan wani ah. saboda dubu bakwai nan zai tsaya karatun shi ah. wani bai samu wucewa makaranta ba ah. amma idan har eh, yanzu kamar yanzu dubu uku kaga ai kuɗi ne kaɗan kaɗan wa'anda ba za su yi wahala biya ba wanda inda insha Allah ana sa ran kowa zai iya wuce makaranta to mu da gaskiya mun ji daɗi muna farin ciki muna murna da wannan gwamnati ta rage mana wannan kuɗi sosai kuma muna farin ciki mun gode da wannan shugaba da ya bamu. Kin taɓa rubuta wannan jaraba ta jam kuwa? Eh na taɓa rubutawa na yi rubuta ba ma so ɗaya ba so biyu ba na rubuta karo na uku kenan zan rubuta yanzu na rubuta na ɗaya ban samu damar wuce makaranta ba saboda jarabawa ta gaba wadda ake ce ma UME. To eh. da ban wuce ba sai kuma na zo na ƙara kuma rubuta ita kuma da na rubuta a garin da na rubuta kuma aka soke min saboda eh. wai an ce wai an kama wasu sun yi sata amsa wanda mu abin bai shafe mu ba aka ɗauki laifin gaba ki ɗaya aka liƙa mana dole dai sai na hakuri sai dai zuwa shekara mai zuwa ƙara rubuta ne ta zaman gida. To eh. wannan shine karo na uku da Allah sa in kuma na samu dama zan ƙara rubutawa. To duk kuma wancan kuɗin kike ta biya? A kuɗi nike ta biya, kuɗin yanda aka ce haka nike ta biya ina yin asara kuma kuɗi na. To akwai wani kira da kike da shi ga su mahukunta ganin cewa sun rage maku wannan kuɗi. Mun ji kama wasu daga cikin ku ɗalibai kuna ƙorafin ita wannan fasuyam ɗin da kika ce kin faɗi wato jaraba da ake a jami'o'i bayan ka rubuta ita wannan jaraba ta share fagen shiga jami'a wato jam. Eh to gaskiya mun ji daɗin rage kuɗin jam da aka yi amma akwai kalubale guda ɗaya da muke fuskanta shine rage kuɗin jam mun ji daɗi amma kuma wannan jaraba ta fasu UME gaskiya matsala ce sosai a gare mu saboda kana murna ka jam to ita wannan jarabawa kuma ta gaba ita ce abin dubawa gaskiya matsala ce a gare mu saboda um, yawanci gaskiya saboda wannan jam um, saboda wannan fasu UME in ba mu samu muna wucewa mu tafi makaranta ni na yi luzu in shekara biyu kenan kuma duk dai saboda ita ne ma dai. To me yasa? Ba ki cin jarabawa ne? A'a ba wai na cin jarabawa bane. Eh to haka dai aka haka to wani wani ma dai yana ci gaskiya ake tauye mishi. Wani yana ci haka nan za a tauye mishi a ce ya ci ni in so samu na ne ma gwamnati ta duba ta tsaya ta duba cikin wannan lamari dan Allah ta yi bincike ta duba ta tabbatar da eh, lamarin gaskiya. Eh, wannan jarabawa a jami'o'i ko ko ita jarabawa ya share fagen shiga jami'a. Eh to jarabawa share fagen shiga jami'a. Ita Tafas UME din? Eh eh ta Tafas UME. To wani sako gare ki ga sauran ɗalibai yan uwanki ganin cewa an rage masu kuɗin wannan jarabawa na su ko za ki kira gare su ko za su iya sake zage damtse domin su ƙara cin wannan jarabawa. Eh to gaskiya wannan ina abin sakon da zan ba ɗan uwana ɗalibai shine wannan an nuna mana cewa ana so mu zama wasu mu zama wasu a ƙasa. shi yasa aka rage mana wannan kuɗi to muna godiya muna godiya da wannan gwamnati da ta rage mana wannan kuɗi ni kuma kiran da zan yi ga yan uwana ɗalibai shine dan Allah mu zage dantsi abin da aka tura mu mu nema mu je mu samu insha Allah wata ran za alfahari da kanmu iyakan kiran da zan yi yan uwana ɗalibai kenan dan Allah kada mu ba kada mu ba da kunya domin gwamnati ta nuna mana cewa tana son mikatu ɗari bisa ɗari. Ina so in ji sunanka. Sunana Aminu Musa. Ya kake kallon gashi an rage kuɗin jarabawa share fagen shiga jami'o'i. Kana ga wannan zai wani tasiri a gare ku musamman ku ɗalibai? Wannan abu zai yi tasiri gaskiya dan akwai wanda suna son su ƙara karatun sai ka ga wannan kuɗin jarabawar share fagen shiga jami'a da sauran manyan makarantu ya ɗan kawo musu na kasu. To amma wannan abu da aka yi na ragewa gaskiya zai taimaka ma ɗalibai 'yan uwanmu dama su ƙara karatu. Kuma sannan ina son in kira ga su kuma wa'yansu jami'o'i wanda za ka ga akwai wata kuɗaɗe da suke sawa na shirya jarabawa wanda bayan an an biya kuɗin jam kuma sai a ce wani post UNE to gaskiya ya kamata wannan kuɗaɗen jarabawa su ma jami'a jami'o'i da ai hukumar jam ta rage kuɗin jarabawa to su ma jami'o'in su rage kuɗin yanda sauran ɗalibai marasa ƙarfi su ma za su iya gudanar da karatun su Kana ganin shi rage wannan kuɗaɗen share fagen shiga manyan makarantu kana ga ba zai kawo sakaci ba ko kuma in ce ka ga ɗalibai sun yi baya baya da abin irin ba su mai da hankali saboda suna ganin kamar ba wasu kuɗi suke biya da yawa. Idan dai kana da niyyar kai karatu ko a rage ko ka a rage. In dai shi ɗalibin yana da kishin ya karatun to zai yi karatu. Mm. Dan an rage kaga shi wannan zumma zai kara ma ɗaliban na ganin sun gudanar da karatun su eh. Amma wai a ce wani dan an rage zai kawo na kasu ni ban yadda da haka ba saboda ɗalibai shi in dai kana da niyyar kai karatu to gaskiya wannan dama ne da ɗalibai za su yi amfani da shi su gudanar da karatun su. To a wancan lokacin da ba a rage kuɗi. kuɗin ba kuɗin suke da yawa mm. idan ka kwatanta da yanzu an rage ya kake mm. ganin fuskokin sauran yan uwa ɗalibai abin ah, yana da armashi ko ko Dalibai ah, gaskiya suna murna da wannan rage kuɗi da aka yi suna murna sosai da wannan rage kuɗi da aka yi na wannan jarabawa ta fashagire fagen shiga jami'a da sauran manyan makarantu to kira ga sauran yan uwa ɗalibai kira na gare su shine rage damtse wannan dama da suka samu su gudanar da karatun su yadda ya dace saboda ɗaliban nan su ne shugabanni na gaba idan aka samu samu ɗalibai na gaba na gari insha Allah za a samu kyakkyawan al'umma a nan gaba. Sunana na gwara ya hayya. Ah, Ga shi gwamnati ta rage maku kuɗin jarabawar share fagen shiga jami'o'i. Ya kike kallon wannan rage kuɗi da aka yi? Gaskiya mun ji daɗi da kasancewar haka, saboda musamman iyayen yara ba su da kuɗin da za su dinga biyan kuɗin exam, amma saboda hakan da ya kasance ko a unguwarmu akwai mutane da yawa da suka faɗa exam ɗin da aka yi, amma yanzu wasu duk za su yi aure amma jin hakan ya sa duk sun kasance sun fasa yin auren za su ci gaba da karatu. To ke kin taba rubuta jaraba? A'a ban taba ba amma insha Allah ku zan fara wannan. Kike kina sa ran wannan shekarar da ke za a yi kenan. Insha Allah. To akwai wani kira da ke da shi ga su sauran 'yan uwanki ɗalibai? gaskiya su dage da karatu saboda ilimi yana da matukar muhimmanci a rayuwa. Suna na na na, Yahaya. To malama na na Yahaya an rage maku kuɗin jarabawar share fagen shiga jami'a. Me za ki ce mu masu sauraro? Gaskiya mun ji daɗi sosai da aka rage wannan kuɗin jarabawa. To ya kun ji daɗi? Mun yi murna sosai saboda an rage mana kuma za a ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ci gaba da karatu sosai kuma iyayenmu da ba su da ƙarfi kaga za su ƙara in aka rage kaga za su samu damar su biya mana mu ci gaba da yin karatu. To akwai wani kira da ke shi ga sauran 'yan uwan ɗalibai ganin cewa an rage maku kuɗi ba girin girin ba ta mai ku miƙi ku yi karatu. Gaskiya su gaji da karatu saboda karatu abu ne mai muhimmanci. Musamman ga ku ɗaya mata ko? Mm, da matan ma da mazan. Kana tare da Kabiru Ibrahim. To Malam Kabiru Ibrahim aji nawa kake? Da sastiri ne. To kana SS3 wato aji shida ko? Mm. To gwamnati ta rage maku kuɗin jarabawa na share fagen shiga jami'a. Kana da niyyar rubuta wannan jarabawa? In Allah da ina niyyar rubuta ta. Mm. Kana ganin rage kuɗin nan zai wani tasiri? A gaskiya zai tasiri akan mu sosai. Eh saboda gaskiya iya mun ba su da hali haka wanda za su biya mana kuɗin jarabawa nan. Amma haka yanzu da yake an rage ta za su biya mana kuɗin jarabawa mu mu je mu zana ta kuma Allah zai ba mu sa'a mu. To da da ba a rage ba akwai wani zulumi da kuke na ganin cewa gashi za ku yi wannan jaraba kuma ba ku da halin yin ta. Me eh, gaskiya da ba a rage ba dan gaskiya maiwaci ne a biya mana kuɗin jaraba nan saboda kuɗin sun yi yawa da yawa dan saboda ko da baka ci ba in ka zo ma ka ci a biya ma sai dai a ce ma kai ka tuba ka mana na ka je gona. Na'am. Salamu alaikum kuna tare da Muhammad Muktar. To Malam Muhammad Muktar aji nawa kake yanzu? SS2. To aji biyar gashi kila kana da niyyar rubuta wannan jaraba ta share fagen shiga jami'a ko? Eh gaskiya malam sha. To an rage kuɗin me zaka ci? Gaskiya na yi matuƙar farin ciki ba ma ni kaɗai ba ga baki ɗayan maɗalibai da inda ya su zana a wannan shekarar da mu da za mu zana a shekara ta gaba mun yi matuƙar farin ciki. Eh kamar ya farin ciki. Kamar yanzu da aka rage nan kuɗin jarabawa gaskiya an ƙara mana confidence wanda za mu zana wannan jarabawa da kuma ma iyayen da ba sa da halin su biya mana amma eh. da jin wannan rage kuɗi da aka yi suna eh. an ƙara musu ƙarin gwiwa sosai gaskiya. Kana da niyyar rubuta jaraba kuma kun ce ba ku da halin biyan kuɗin jaraba. To da akwai wani zulumi da kake na jaraba? Gaskiya akwai zulumi da student suke ba ma ni kaɗai ba sosai saboda gani kake ko ka zana ka faɗi gaskiya shi ne kuma a ce za ka ƙara zana wani kuma iyayenka su ƙara gyama. Yawa kana tare da Hassan Surajo ne. To Hassan Surajo aji nawa kake? Eh ni already ma na riga na yi jaraba na fiye amma ban samu ba. Ka yi jaraba shiga share fagen shiga jami'a? Eh amma ban sama ba. To garin ya baka samu ba baka da kokari ne koko baka rubuta da kyau bane. A ina da kokari kuma na yi da kyau amma yanayin exam ba abin da faida. faru ba. Bana kana da niyyar sake wata? Eh sanadiyar jin an rage wannan kuɗi wannan gwamnati ba abin da za mu ce sai godiya. Eh an da kuɗi kana da niyyar rubutawa kenan. Yawwa eh yanzu jama'a da yawa da da suke tsoron ba za su iya rubutawa ba. Sanadiyar wannan rage kuɗi da aka yi duk za mu iya afodin cewa mu biya kuɗin jam da irin na kuma waye ne ko haka. Wane kira kake yashi shi ga sauran 'yan uwanka ɗalibai? Akwai wata shawara da zaka ba 'yan uwanka ɗalibai? Me eh, shawara da nan ba su shine tunda sadda kuɗin ma na da yawa. Wasu duk da haka ana ƙoƙari dai ana biya amma ba duka ba tun da yanzu ai rage kuɗin shine ne mutum ya ba da himma ya ga cewa eh karatun nan ya yi shi da kyau kuma ya yi ka gode ma wannan gwamnati saboda ta fara rage kuɗin ana tunanin nan gaba ma kuɗin zai iya kawo wanda jama'a da yawa za su iya afodin ɗin shi su gane jarabawan nan. 一起。 kiran da aka yi ku zo mu je makaranta mu da jahilci. Mm, haka ne kam. Mun ji daga wurin wakilin mu da kuma ɗalibai. Daula ke me kika gani da maganan nan da suka yi? To Amina maganan wannan batu ne batu ne mai kyau batun yadda aka rage kuɗin nan yana da kyau mm. yana da amfani zai taimaka wajen fannin ilimi amma gaskiya kamar yadda kika ga wasu suna magana dalibai da yawa ni ma dai ba wai ban yaba da abin da gwamnati ta yi ba amma dai ya kamata ni sai in ga za a iya yin abin da ya fi haka. Za Saboda da kudin wannan fom din dubu sha ɗaya ne da ɗari uku da hamsin. yanzu an rage shi an maida shi dubu tara da ɗari takwas da hamsin to kin ga babbancin kaɗai da aka rage dubu ɗaya da ɗari biyar ne har yanzu dubu tara da ɗari takwas da hamsin ana magana kuɗi ne babba a Najeriya ya kamata a ce za a iya bada fam ɗin nan ma kyauta za a iya dawo da shi dubu uku a dai dan samu wani abu dai a karɓa a hannun mutane to dai ya kamata dai a ƙara dubiya akan wannan lamari sosai. To, Madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin zaradin Sani da Sunusi Muhammad Faskari. Saro zai so ya ji sunanka. Sunana Sanusi Muhammad Askari. Malami ne kai. A 'yan kwanakin nan gwamnatin Najeriya ta rage kudaden share fagen jarabawar shiga jami'o'i wadda ake kira jam. A ganinka kana ganin wannan zai kawo wani ci gaba ko ko ya kake kallon wannan rage kuɗi da ita wannan gwamnati ta yi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. wannan rage kuɗi da gwamnati ta yi na wannan jarabawa ta share fagen shiga jami'a wato jam zai tasiri koren gaske musamman ga su iyayen yara waɗanda waɗannan ɗalibai suke ɗaukar nauyinsu wajen sai musu waɗannan fama-famai saboda harkar tattalin arziki wanda ke da yaro ɗaya ko biyu ko uku a kuɗin da aka ce a madadin ko ya rigin da ya samu su zai ƙara bunƙasa yawan yaren da za a saimawa wannan zai ƙaro bunƙasa ilimi na shiga shi kan shi jami'a ko manya-manyan makarantu na gaba da sakandare to shi yasa ire-iren waɗannan ana ragewa gwargwadon yanayin da shugabanni suke tausaya ma al'umma ana ragewa ana rage a kai lokacin da ma tattalin arzikin ƙasa ya kai na 'yan kasa su jarabawa a matsayin kyauta muna ganin wannan zai tasiri koran gaske wajen bunkasa ilimin gaba da sakandare ta yanayin yadda waɗanda za su yi iyayen da za su biya musu sun samu sauki. koran gaske za su ji cewa wannan ba ƙaramar dama ba ce ba suka samu na tura ɗiyansu makarantun da ke gaba da sakandare wannan shine za ka ga wani lokaci irin halinmu ne idan ana rage kuɗi na abu kamar ba mu mai da hankali akan abu muna da wata ɗabi'a cewa duk lokacin da ko sayayya a ɗabi'a mu ko sayayya ka je sai ka ga duk abin da da aka yi maka farashi mai sauki to a matsayin ka abu ne wanda bai da kyau muna da irin wannan ɗabi'a su wani lokaci wannan kan sa sai su rikon sa kai na kashi ga wajen irin muhimmanci za su irka badawa ga ita wannan jarabawai amma ta yanayin yadda in biya mutum ya yi uba ya ji shi ya biya wannan sai ƙara zabrar da shi ya ga ya ƙara ƙaimi wajen cewa lalle ya ga dan shi ya mai da hankali amma dai duk da haka rage yawan kuɗin saboda duk wanda ya gama jarabawa ya gama jarabawa gama sakandare zai shi wannan jarabawa ta jam to yana son ya yi dan dan shi ya ci gaba to koya aka rage kuɗin to wannan zai taimaka wajen a ga yara da yawa sun samu shiga jami'o'i da makarantun gaba da sakandare manya wannan to wani irin kallo kake ma ita hukumar share fagen shiga jami'a ganin da ta cika kuɗin yanzu an rage kana ga wannan ragewar da aka ba zai kawo mata na ƙasa ba a wasu al'amuranta alhamdulillah gaskiya ita wannan hukuma kasanto cewa ganin yadda musamman wannan gwamnatin karkashin shi shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma shi wanda aka ba jagoranta ita hukumar ta jam da yanayin kuɗin da ake karɓa amma yanayin da suka kudaden da suka rika maida ma gwamnati tarayya bayan sun kammala ayyukansu na shekara to wannan ba karamin abun yabawa ne kwarin gaske ba cewa ana tattoshe dukkan wasu kofofi ko wasu kafofi na inda cin hanci da rashawa ke shiga har suna hada kudade masu yawa bayan an gama jarabawa ta wuce a ƙarshen shekara su tara kuɗaɗe masu yawa wanda suke maida ma ita gwamnatin tarayya wannan abun a yaba da ba a samu shugabanni zarata ba da abin da za a iya tarawa to a gabaki ɗaya wasu 'yan tsararru su za su haɗe su laukume su sace su kwashi su ba al'umma cikin wahala wani lokaci wasu na ma ita wannan hukuma kallon kuɗi kawai take so zaka ga irin idan lokacin jarabawa ya zo zaka ga wani lokaci irin ana yin ta akan na'ura mai kwakwalwa ta kwamfuta sai ka ga wani lokaci mutum ma bai gama jarabawa ba an janye akwai wani kira da kake da shi ga su ita wannan hukuma ta ja to tsarin da suke amfani da shi na yin wannan jarabawa akan na'ura mai kwakwalwa tsari ne mai kyau kiran da zan masu dai shine tsara ƙara buɗe santoci masu yau da kuma ƙara wayar da kan su kansu ɗaliban a kai nan yadda ake amfani da su waɗannan hanyoyi na jarabawai ta yanayin yadda da an ba da lokaci to da lokacin ya yi dama an riga an tsara ma ita wannan na'ura kai tsaye da kanta za su ga an ɗauke wannan shine yanayin hanyar da ake gudanar da jarabawa a samu saukin gabatar da ita saboda yawan adadin mutanen da ke zama a lokaci daya kasa baki daya a samu sauki a kuma samun da za a yi hiddo da sakamakon cikin lokaci tsarin da suka buɗo yana cewa ba gurin su kuɗin da za a tara ba na inda abin za a tara din ne da sai ma dai a bashin da yake ko kuma ma a ƙara kuɗin da ake yi wannan ya nuna cewa 'yan kasa su ake mawa amma abubuwan da kila ake bukatuwa na kuɗin waɗanda za a amfani da su wajen gudanar da ita kanta jarabawa da hukumomin da sauran wasu abubuwa waɗanda ke buƙatar kuɗi yasa dole a sa kuɗin kenan wannan ke nuna mana in kuɗin za su iya isa a gaba za a ragu su zuwa lokacin da har ma za a koma ana yin ta kowa zai iya ta ko da ma da hali ko da bai da sauri ko da bai da malam ya kake ganin wani lokaci za ta ita wannan jarabawa ta jam kuma ka biya kuma ka yi ta to akwai wasu ɗalibai da suke korafin cewa ba wai rage masa kuɗin ba na ita jarabawa share fagen shiga jami'o'i wato jam din akwai kuma wata jarabawa da ake shiryawa bacin ka ci wannan jam din kuma sai ka je kai wata jarabawa a jami'o'i da ake cin post e wanda ita ma suna biyan kuɗi ita akwai wani bayani da za ka yi dangane da wannan to ni a shawara ta muna fata da kasance kasance nan gaba ko da za a yi jarabawa ko da za a yi wani tsari don su ga cewa sun ɗauki yara waɗanda za su iya yin abin da aka sa su je su yi to ya kasance ba sai an biya wasu kuɗaɗe ba ga su iyayen yara da ƙara ɗora masu nauyi. Malam wani irin tasiri kake ganin wannan rage kuɗi na fom ɗin yin jarabawa jam zai kawo a fannin ilimi musamman ga matasa. Tasirin kamar yadda na ambata shine za a samu ƙaruwar yawan ɗaliban da za su su zani ita wannan jarabawa abu na biyu kuma iyaye za su samu sauƙi na ragowai kuɗin da suke kashewa domin biya mu ɗiyansu jarabawai. Lura da irin kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa a wasu fannoni. ba ka ganin ya kamata a ce wannan fom ɗin ma kyauta ake ba ɗalibai shi. Ganin cewa gwamnati tana wajen gudanar da ayyuka da yawa ana kashe maƙudan kuɗaɗe. Fatanmu shine idan abin shiga gaba tafiya a haka sauran abubuwa suka ragu sata da cin hanci da rashawa aka ciccike ta za a kai lokacin da muke fata cewa ita ma jarabawa a rika gudanar ita kyauta wannan shine fatan mu amma yanayin da kasar ta zo a hankali hankali muna fata cewa can za a nufa shi yasa muka ji daɗin wannan tasirin rage waɗannan kuɗaɗe da aka yi shin kuɗaɗen da ake warewa fannin ilimi a kasashe masu tasowa musamman waɗannan ƙasashe namu na Afirka ya daidai da buƙatar fannin ilimin ƙasashe da suke buƙata idan muka ɗauki misali da Najeriya to kuɗaɗen da ya kamata a ware ma sashen ilimi ya yi ƙasa saboda wasu dalilai musamman ma a tsarin ƙasa cewa tattalin arzikinta ya yi ƙasa ƙwarin gaske sannan kuma cin hanci da rashawa ya yi katutu a cikinta ɗan kasan aka ware wanda bai ma kai ba duk da kuma wasu suna da sare na samun wani kaso mai tsoka a ciki ta yanayin yadda abin da aka ware shi domin gudanarwa ɗin ba zai samu ba waɗannan su ne kaɗan daga cikin manya-manyan matsalolin wanda ƙasar take fuskanta shi sa cin hanci da rashin ya zama mata wata kansa wani eh, daji wani ciwo wata gobarar daji wadda ke kawo illa kwarin gaske wajen wannan wanda ya kamata a ce nan gaba gwamnati ta kara daga kaso na yawan kuɗin da za ta ware ma sashen ilimi domin duk ilimi shine kashin baya na ci gaban al'umma baki ɗaya. to malam sunusi faskar kenan a tattaunawa da na da shi a cikin wannan shiri na yau da gobe malam muna godiya. to na gode kwarai. To daula kin ji maganan dai da suka yi ni dai a ra'ayi na maganan mm. gaskiya shine muna da mutane da yawa wayanda ba sa makaranta mm. muna da mutane da yawa da suke fasa makaranta mm. ba wai na kushe gwamnatin Najeriya ba amma da dai kyauta aka mai da shi ni da abin da ya fi burge ni kenan. gaskiya kam don har za a bada a ce da fom din jam da na waye kama da ne kun har za a bada su kyauta mutane waɗanda ma basu da tunanin ko ma makaranta ba basu da ma ra'ayin yin karatu ina ga wannan zai iya ja hankalin su sosai akan su koma makaranta su makaranta ko ba ma ba a bada shi kyauta ba amina akwai yanda za a tunda akwai kuɗaɗe da yawa da ake warewa akan harkar ilimi akwai kuma ya kamata in mm. ka biya so ɗaya Mm. shikenan in ka biya so ɗaya aka baka lamban jarabawa guda ɗaya shikenan kin gane kamar yadda wani ya faɗi da zai ke cewa shi da shi ma jam ɗin kin gani ga abu yana da tsada dubu tara da ɗari takwas da hamsin da biyar yana da tsada a ce kuma mutum ya dinga bada kowane shekara kam ya kamata gwamnati ta yi dubi akan wannan lamarin. Jama'a duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana kuma ta bada umarnin wajen hada wannan shirin uh, Julie Gresham da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa. Daula Salim. Da ni Amina Auna muke ce muku